A cikin wata wasiƙa da shugaban kula da ayyukan ofishin shiyar Kano na hukumar ta EFCC Malam Ishaq Salihu ya sanya wa hannu. Hukumar ta ce tana yin wani aikin bincike a Kano kuma jami'an majalisar dokokin ta Kano na da amsar bayarwa. Da haka ta buƙaci su bayyana ofishinta da ke daura da sansanin alhazai na Kano. Jami'an kamar yadda kunshin wasiƙar ya nuna sun haɗa da shugaban majalisar Honorable Gamba Sallau da mataimakinsa Isiyaku Ali Danja shugaban masu rinjaye honorable hamis ibrahim da mataimakinsa yusuf babangida sai shugaban marasa rinjaye honorable salisu maji amir gwangwazo da mataimakinsa sauran su ne shugaban kwamitin majalisar kan harkokin kasafin kuɗi honorable hamza silabici da shugaban kwamitin harkokin kuɗi honorable rabiu sale gwarzo kana kuma da akawun majalisar dokokin ta kano alhaji da masu gizawa rahotanni dai na nuni da cewa sammacin hukumar efcc ga majalisar ba zai rasa nasaba da wasu kuɗaɗe fiye da naira biliyan 28 ba waɗanda ke kunshin cikin ƙudurin dokar gyaran kasafin kuɗi na bana wato shekara ta dubu biyu da goma sha uku da muke ban kwana da ita wadda gwamna rabi musa kwankwaso ya miƙa majalisar a larabar makon jiya wannan mataki dai ya sha suka daga 'yan siyasa da masana tattalin arziki a kano inda wasu ke da ra'ayin cewa gwamnati ta taka dokokin kasafin kuɗi kuma tana ƙoƙarin amfani da majalisar dokokin ta kano ne domin gyara kurakuran da ta yi musamman ta la'akari da cewa kwanaki kalilan suka rage kasafin kuɗi na bana ya kammala aiki sai dai a zaman da suka yi da sanyin safiyar yau litinin 'yan majalisar dokokin ta kano sun amince da waccan gyara da gwamnati ta kawo bayan da suka yi karatu na ɗaya da na biyu da na uku a kan ƙudurin dokar duka cikin abin da bai gaza sa a guda da rabi ba honorable hamza sila shi shine shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar kuma ya ce abin da gwamnati da majalisar dokokin suka yi kan wannan batu akan tafarkin doka yake. Aida ce ta zo da yanayi shi yasa aka yi shi a cikin wannan lokaci tun a baya wasu ayyuka suka tare ba a samu damar yi ba. To kuma yau saboda muna ganin kamar gobe za a kawo wani sabon baje na shekara mai zuwa 2014 yasa muka ce to ya kamata mu tsaya mu gaba wannan yau. A ita doka ba inda bata tanada ba ta tanaji wannan ta tanaji wancan. Fatar ake yi wannan ya zama yana cikin wannan tsarin. Shi kuma wancan ya shiga cikin wancan tsarin. kaga duk kowace dokar da ita ce wannan sahi na 121 sake layi na hudu ya ba ya wannan damar da a zo a gyara wannan aiki da abin da ka'ida ta ce in aka yi shi ba ga a ciki bayan kammala zaman na yau sai jami'an majalisar su goma sha ɗaya bisa jagorancin shugaban majalisar gamba sallau suka wuce zuwa ofishin hukumar efcc domin amsa wancan sammaci da ta aiko da sanyin safiyar yau mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria